Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da cewa mutane miliyan uku da dubu ɗari uku ne suka mutu a saboda shan barasa a duniya a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. A wani rahoton da Hukumar Lafiyar ta fitar dai ya nuna cewa akwai matuƙar buƙatar gwamnatoci su tashi tsaye domin takaita zukar barasan a tsakanin jama'a ta yadda za a sauƙaƙa yaɗuwar cututtukan da shan barasar ke haddasawa. To ko waɗanne irin cututtuka ne shan barasa ke haddasawa ga jikin ɗan Adam? Famasi Haruna Aliyu, maƙaddashin babban sakatare na ma'aikatar lafiyar jihar Naija ne. Shan barasa na da illoli da yawa a jikin ɗan adam. Ah, na farko za a fara dubawa da cewa ma mutum ya sha barasa abubuwan da take sa mutum ya yi ba abubuwan wanda mai hankali zai so ya yi ba. Na farko kenan na biyu kuma in ya shiga jiki <clears throat> gurin yadda ake canza shi ana kiran shi kamar metabolism yana shiga cikin liver koda kenan ko to kuma yana damejin din wannan liver din shi kuma yana da amfani da yawa a gurin sarrafa wayansu magunguna da ma abinci da mutum yake sha gashi kuma yana dan kawo tabun hankali da halayen da mutane suke shiga da sasu sun yi wayansu abubuwa da bai kamata ba ana kai mutuwa a ah, sosai ana kaiwa ga mutuwa yana kawo damages ga organs na cikin jiki da yawa Ko da yake dai na iya ƙoƙarin jin ta bakin masu shan barasan amma hakan bata samu ba, hukumomi a matakai daban-daban na ɗaukar matakan takaita yawan sha barasan a tsakanin jama'a, musamman ganin yadda a baya samar da shari'ar musulunci a wasu jihohin arewacin Najeriya ya ɗan rage mu'amala da ita. Dukkanin addinai guda biyu dai wato musulunci da Kirista sun yi hani da shan barasar, haka ita ma hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta ce barasa na ɗaya daga cikin miyagun ƙwayoyin da suke sa ido don hana mu'amala da su a tsakanin mutane, in ji kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Alhaji Abdullahi Abdul. Ai mu duk wani abu da mutum ya sha zai juya mai hankali, lallai dole mu sa ido. mu tabbatar cewa ko da mutum yana yi cikin jahilci ne mu kira shi mu nuna mishi cewa to wannan abin fa da kake yi ba daidai ba ne kuma mutum zaka ga mutum in ya sha giya ya yi wasu laifuffuka wanda laifuffukan da zai sa a kai shi kotu a ɗaure shi saboda haka tana cikin abubuwan da mukan ja hankalin jama'a mukan faɗakar da su a game da shanta A cewar hukumar lafiyar ta duniya dai, Najeriya na matsayin ta ashirin da bakwai a yawan masu shan barasar a duniya, yayin da take kan gaba a tsakanin kasashen Afirka a yawan 'yan sama da shekaru sha biyar masu zuƙar giyar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.